Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku na Sani zan gabatar. A wannan mako shirin zai yi dubi ne akan shirin gwamnatin Najeriya na bunƙasa noman alkama domin yaƙi da talauci da kuma wadata ƙasa da abinci. A wani mataki na kawar da matsalar zaman kashe wando da magance rashin aikin yi musamman tsakanin matasa, gwamnatin Najeriya ta ƙudiri aniyar amfani da noma wajen samar da guraben aikin yi wa dubban matasa da ba su da abin yi a faɗin ƙasar. Akan haka ne gwamnatin ƙasar ta ware zunzurutun kuɗi naira biliyan hamsin don bunƙasa noman alkama ta ƙara ware wasu naira biliyan hamsin a kan noman rogo da kuma wata naira biliyan hamsin ɗin akan noman shinkafa a faɗin ƙasar. Shirin zai fi mayar da hankali ne akan matasan da ba su da aikin yi don magance matsalar da ake yawan fuskanta a gare su a sanadin rashin ayyukan yi a hannunsu. Wannan shiri ya fara ne da ƙaddamar da noman alkama wanda aka gudanar a jihar Filato. Da yake jihar Nasarawa na daga cikin jihohi da ake noma sosai musamman noman alkama da rogo da shinkafa a arewacin ƙasar. Gwamnan jihar injiniya abdullahi sule ya bayyana cewa gwamnatinsa ta inganta matsayin tsaro a jihar kuma hakan ya taimakawa manoma wajen samun damar gudanar da aikinsu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Gwamnatinka ta taka kyakkyawar rawa a harkar noma wace irin nasara aka samu ya zuwa yanzu. Dole mu gode wa Allah da abubuwan da muka gani a cikin wayannan 'yan shekaru da muka zo gwamnati. Daya daga cikin abubuwan da muka yi da zamu ce na taka rawan shine harkan tsaro. Yawancin masu gonaki da saboda rikici da ake yi da masu kiwo ko da sun yi noman ba sa iya zuwa masu girbe abin da suka noma. Wani lokaci kuma wayansu tsoro ma suke ji su je su yi noman. Saboda haka aka samu wannan damuwa. Tunda muka zo tun shekaran 2019 muka shiga maganan wannan harka da na shiga benue na dinga magana da shi gwamnan muka kuma tara fulani muka kuma tara manoma aka dinga dai magana yanzu dai a jihar nasarawa allah na tuba ban ji labari cikin 'yan kwanakin nan an samu wani damuwa ba sai dai ka ji wani jifa ɗaya nan bayan wata biyu wata uku ka ji jifa ɗaya nan wanda ba za a rasa ba saboda haka an samu an yi noma sosai cikin wayannan shekaru uku da suka wuce yau nasarawa ita ce na farko a kan gaba a noman riɗi a Nigeria baki daya ita ce na biyu a noman doya a Nigeria baki daya ita ce na biyu a noman rogo a Nigeria baki daya kuma an ce mana mu ne na biyar a noman shinkafa a Nigeria baki daya yanzu a nan muka tsaya wani irin tallafi kananan manoma suka samu daga gwamnatin ka to na farko muka yi ta kokari a lokacin muka dinga sayan taki muna rabawa shi kuma taki mukan duba a saye shi a raba a lokacin da ake bukatan taki dan ka san akwai lokaci da in ka kawo takin ma manomi hatsi ya riga ya girma baya bukatan takin to saboda haka sai muka yi setil daidai lokacin da suke bukatan takin sai muka saya to idan muka sayi taki mun fara ne da sayan taki akan wajen dubu tara da wani abu muka sayar da shi misali dubu shida muka zo muka saya wajen dubu goma sha uku muka sayar da shi dubu bakwai da wani abu manoma to irin wannan rangwamen muka dinga musu akwai lokacin da muka saya ma dubu goma sha tara aka sayar musu dubu goma irin waɗannan abubuwan da su muka dinga yi na taki din da kuma wa'yansu kaman maganin gara maganin chemicals da ake sayarwa saboda haka da chemicals da insecticides da ake bayarwa su ma mun yi kokarin ba da su mun kuma yi kokarin ba da kayayyakin da ake amfani da su wurin wurin feshin wannan maganin ake amfani da su duka mun yi mun yi kuma kokari muka samu su gwamnatin Japan ita ma ta shigo ta sake taimaka mana ta taimaka mana da dama da hanyar da za a kawo wayansu abubuwa da za a rinka girbi da su da kuma wanda za a rinka shuki da wanda za a rinka cirbe duka da su irin wayannan ƙanana kananan mashin da ake wannan ayyukan da su to duk mun samu mun taimakawa wa manoman mu a cikin wannan lokacin me ya kamata a yi don Najeriya ta zamo mai dogaro da kai a fannin abinci shine mu ci gaba da karfafa aikin noma muddin muna karfafa aikin noma yanzu misali a ganna dukan kirji na ce Nasarawa ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza Nasarawa idan ka duba girman filin mu girman filin mu girman Niger misali Niger uku mu Niger ta raba Nasarawa so uku kuma akwai wurin noma akwai ruwa akwai komi jihar Borno ta raba Nasarawa kashi uku ko da yake su suna da desert amma dai su ma akwai wuraren noma da dama haka in ka duba yawancin jihohin nan duk sun fi jihar nasarawa girma kaduna kusan nasarawa so biyu ne a girmanta you know, to haka ga sunan da plateau ne ina ne duk sun fi nasarawa girma duka muka tashi muka yi sa'a a harka din nan na tsaro aka warware shi aka samu aka zauna lafiya to babu shakka najeriya za mu rinka noma duk wani abin da muke ci duk wani kuma abu da kake da ka sani za mu iya noma shi har alkama da ake cewa da ba za mu iya ba yanzu ana alkama a Nigeria to saboda haka Allah ya taimake mu a Nigeria muna da ƙasa mai kyau to saboda haka sai mu ci gaba kawai da kokari Nigeria za ta iya dogara da kanta in muka kula da halin tsaro da kuma taimakawa manoma a fannin noman rani wana tasiri ko gudunmuwa gwamnatin ka ta bayar? to noman rani mu ya zama mana dole a jihar Nasarawa dalili shine muna so mu yi girbin shinkafa so biyu ba ma so inda ake shinkafa so ɗaya kawai a shekara tunda mun san za mu iya girbi so biyu to saboda haka noman rani ya kama dole a lokacin minista na nono ko mun gayyace shi ya zo jihar nasarawa ya taimaka mana da wannan to saboda haka hanyoyi dai na ɗaya daga cikin babban abin da muka taimaka ma manoma saboda especially saboda noman rani wayanda suke yi dan fitowa da shi to zaka ga ko ina a jihar nasarawa inda muka san akwai aikin noma sosai misali daga idadu zuwa agwashi a daga sisin baki zuwa farin ruwa daga gude zuwa maro daga duk inda dai ka sani akwai manya-manyan aikin noma misali daga nunku zuwa jaga zuwa zuwa rinze da sauransu duka irin wayannan wurare an yi manyan manya manyan hanyoyi saboda manoma su iya fitowa da kayan abincinsu tun tun da rani to su kuma lokacin ranin an kuma kuma taimaka musu su ma da taki an sayar musu da taki da sauki saboda a tabbatar an yi noman ranin lokaci bai menene babban burinka kan makomar harkar noma a jihar nasarawa babban buri na shi nasarawa ta zama ma ita ce na farko a yawancin wuraren da na ce mu ne na biyu mu ne na biyu mu ne na biyu din nan kuma mu ci gaba da rike ah, mukamin mu na farko a ah, inda na ce a sai sai su me domin nasarawa muka ci gaba da wannan aikin noma to nasarawa ba ma sayar da abinci a Najeriya ba kokarin mu shine mu rinka fitar da wayansu daga cikin wayannan abu kamar inda yanzu ake fita da riɗi waje mu tabbatar doya ma mun iya fitar da shi waje shinkafa mun iya fitar da shi zuwa wayansu kasashe kamar su Cameroon kamar su Niger you know duka da Chad a ce daga jihar Nasarawa mun iya ma tura abinci har wayannan wuraren to mu bukatar mu shine mu tabbatar mun samu wa kowa aiki ta hanyar noma kuma Nasarawa ta zama tana kan gaba a yawancin irin irin wayannan wuraren shi ma dai gwamnan jihar katsina dr umar radda ya ce sama da kashi casa'in na jama'ar jihar katsina manoma ne kuma sun yi fice wajen noman alkama da shinkafa don haka ne ma gwamnatinsa ta inganta sha'anin tsaro don baiwa manoman ƙwarin gwiwar fitowa su yi aikinsu ba tare da tsangwama ba kamar yadda ka sani dai shi noma shi ne tushen mu baki ɗaya a jihar katsina ah, mutane kashi 90 bisa ɗari namu manoma ne don haka duk abin da gwamnati za ta yi in ba ta kalli bangaren noma ba ba ta yi tasirin komi ba da haka da muka zo babban abin da ke damun mu shine matsalar tsaro wanda yake hana mutane zuwa gonakinsu yake hana su su girbi kayayyakinsu da suka noma saboda wannan dalilin muka ga ya dace da cewa mu ba ɓangaren tsaro muhimmanci yanzu da muka ba bangaren tsaro muhimmanci to yanzu wannan dalilin ya sa mafi mayawan manoma sun iya girbo abincinsu da suka noma daga dazuzzuka daga gonakinsu kuma muka kalli cewa ita jihar katsina mafi yawanci mun laru ne kan noman da muke yi na damina na wata uku zuwa hudu damina ta kare wannan shine dalilin da ya sa muka ce to bari mu gaya za mu haɓaka noman rani wanda kwanan nan sati biyu da suka wuce na kaddamar da injinan ban ruwa na masu amfani da hasken rana na ba da iri ingantacce na ba da takin zamani na ba da maganin kwari wanda manoma za su yi amfani da shi idan suka kawo kansu a kungiyoyi kuma muka yi masu 'yan rijiyoyin nan da ake ce tubuwa wanda da an tona za a samu ruwa wanda zai iya ba su damar su amfani da injinansu domin ba abin ɗinsu noma so ina ganin idan gwamnati ta ƙara ƙarmin gwiwa akan wannan da tsarin da gwamnatin tarayya take yi na noman rani insha allahu jihar katsina za ta fita cikin kuncin talauci kuma manoma za su samu abin yi sannan kuma tattalin arziki da mu'amala ta rayuwa ma za ta inganta kuma kamar yadda ka sani mun je kasar kwadebuwa inda muka ga shugaban bankin afirka wanda muke nema mu shiga cikin tsarin da suke yi wanda ake ce ma sapz shi wannan tsari tsari ne wanda za a haɓa wasu crops sannan kuma a taimaka wajen ganin an yi processing wuraren da za a ɗan tantance a ƙara ma abun armashi wanda manoma bayan ya gama noman zai iya samun ƙarin kuɗaɗen shiga a gurin shi sannan kuma mu ga cewa an kawo hasken lantarki a manya-manyan wuraren da ake yin noman rani kamar irin su manyan dams mu irin su zobe irin su sabke irin su jibi Arabia wanda zai rage wa manoma kuɗin da suke kashewa wajen sayan diesel da man wajen tura ruwan da zai ba amfanin su to abu ne wanda ke da muhimmanci sannan mun kawo ƙwararru daga ƙasar bulgaria wanda suka zo suka ɗauki samfari na ƙasar mu ta noma ta kowane ɓangare na jihar wanda za su kawo mana rahoto wanda zai gwada ma manoma cewa irin wannan gonar da ƙasar da gare ka irin wannan amfanin ne ya kamata ka noma shine za ka cin gajiyar noman da kake sannan a wannan shekara muna ta tunanin hanyoyin da za mu taimaka manoma ɗaya daga cikinsu shine na farfado da malaman gona irin na da da muke da su wanda za su riƙa koya manoma lokacin da ya kamata su yi noman. lokacin da ya kamata su shuka wani irin iri ya kamata su sa wani irin taki ya kamata su sa ya ya kamata a sa takin da dai irin wannan dubarun da kuma kawo iri nagartacce su muna magana da kamfanoni da masu yin iri wanda a wannan shekarar noma mai zowa muna son mu ga cewa gwamnati ta shiga wajen ba da iri nagartacce ta shiga wajen ba da takin zamani ga manoman da suke na ainihi da kuma ƙoƙarin kauce mu ba da kayayyakin nan manoman bogi so yanzu ƙoƙarin da muke muna nan muna magana da wasu consultants wanda za su zo su ɗaukan mana wato zahirin bayanai na manoma na zahiri na jihar katsina a kowane lungu da sako suke a jihar katsina wanda zai taimaki gwamnati wajen raba kayayyakin tallafi wanda ya shahi noma cikin sauki kuma abin ya je ga wanda zai amfana da shi. Eh, me ya kamata a yi don Najeriya ta zamo mai dogaro da kai a fannin abinci? To ai babu wani dubara da ta rage ma Najeriya yanzu in banda mu koma bangaren noma. Bangaren mai kowa ce wadda ba hicewa take ba. tun da muka hau gwamnatin nan irin gudunmuwar da kamfanin NNPC ke bada kusan babu shi ne. Sai wasu hanyoyin na samun kuɗaɗe. waɗanda ake raba ma jihohi da ƙananan hukumomi so hanyar mu mafitar shi ne akwai arziki ɗumbin shi a cikin ah, noma wanda idan muka mai da hankalinmu a ƙasa a kan noma wanda kuma na ga wannan shine tsarin da wannan gwamnatin take yi ta shugaban ƙasa kusan wannan shekarar mun ga irin tsarin da aka hito da shi na noman alkama ga kuma sabon tsari da aka hito da shi na noman shinkafa da masara da rogo idan gwamnati ta ci gaba da ba wannan abin muhimmanci jihohi kuma suka zaburo suka taimaka ma manoma yadda ya kamata wajen haɓaka noma ina tabbatar maka babu abin abin zai iya kawo ma ƙasar najeriya arzikin da ya wuce abin da noma za ta kawo shi kuma mu 'yan arewacin najeriya nan da ake kallon mu a matsayin cimazanne saboda ana raba mana kuɗaɗen mai ana mana gori ana ci mana mutunci kowace rana a kan shi wallahi idan muka ba da dama muka ba da mahimmanci ga arkan noman nan kaɗai da kiwo wallahi ba mu bukata komi wurin kuwa Gwamnatin ta Najeriya za ta aiwatar da shirin na noman alkama ne da haɗin gwiwar wata cibiya da ake kira Food Masters Nigeria. Shugaban wannan cibiya Chief Emmanuel Fukat ya yi bayani akan tasirin wannan shiri na noman alkama. state mun zo jos ne saboda lokaci ya kai wanda ana tattalin arziki ta wurin noma shine dalilin da muka zo jos domin noman alkama ta rani kowa ya ji wani abin da shugaban kasa shi president namu bola ahmed tinubu ya yi magana akan noma a cikin abubuwa nan guda hudu ya faɗa akwai wheat a ciki akwai wato alkama kenan shinkafa akwai masara akwai rogo mun zo ne a magana wannan alkama shine muka fara jiya muka kadamar da shukan wannan kaje duka wuraren gonakinmu zaka gan ana kan shuki zaka gan cewa alkama tana son sanyi raba don ta ta shiga da kyau to plateau kuma tana da wannan to wannan shukan alkama din ba plateau kadai ba wannan kadamarwa da muka yi na plateau ne amma duk yankin najeriya gabaki daya ana kan iri abokamanta haka ba kamar sauran amfanin gona ba tana son son tana zaɓa lokaci tana zaɓa wuri federal government ta zo gwamnatin ta taraya ta zo kwararu sun bincika sun diba kasa sun gwada wuraren da aka selectin ɗinsu shine muka sa wuri. Akwai wani kuɗi da aka keɓe ne da za a babba wa manoma don su bunƙasa wannan aikin noma na alkama? Akwai kuɗaɗe wanda shi president ya yi magana a kai kwanaki ba alkama kadai ba ya ce za a ba da biliyon hamsin wanda za a yi noman alkama biliyon hamsin za a yi noman masara biliyon hamsin za a yi noman rogo biliyon hamsin za a yi noman shinkafa ana so alkama daga kasashen waje musamman ukraine wanda yaƙi ya daidaita su kuma wannan alkama ta yi wahala kana ga mu Najeriya yanzu aka bunƙasa wannan ba sai mun dogara da shigo da alkama daga waje ba kenan. Kaga yanzu iri na wannan alkama an kawo ta daga Mexico ne. Federal government tare da hada gwiwa da African Development Bank sun je sun siya wayannan irin daga can Mexico aka kawo to wannan irin ne ana rarraba ma manoma duk kasan nan ba za su so a sake koma shekara mai zuwa a je a siya ba suna ganin cewa wanda za mu noma a wannan lokacin zai zama mana iri namu wace hanya manomi zai bi don ya samu wannan tallafi da zai gudanar da aikin noman alkama ana ɗaukar data na manoma a kowane wuri zai iya baka mamaki cewa yawancinsu ba su da gonan amma sun bi rabe a cikin wata hanyar da 'yan najeriya ya sani sai su je su shiga da suna a cikin kwamfuta saboda a ba su an ba su kuma yan kasuwa ne sun su je suna siya a hannunsu to kagan in an yi haka kuwa a karshen burin gwamnati ba za ta cika ba biredi yana amfani da alkama kuma dan najeriya ya saba da cin biredi kana ga idan aka bunƙasa wannan abu za a samu sauƙin farashinsa saboda ganin cewa fulawa ta tashi tana da tsada. Ba ma biredi kadai ba. Idan an bunƙasa wannan iri domin ita alkama tana yin maganin abubuwa daban-daban. Biredi idan an ci gaba da yin wannan noman akwai abin da bature yana ce value change. Hada gwiwa mai noma yana da wanda zai karba a wurinsa mai karba yana da wanda zai je yi shi ya zama fulawa. Mai fulawa yana da wanda zai karba ya yi biredi wannan shine value change to duk an riga hada wayanan value change din wanda ka gani idan kaya tana da yawa a cikin gari dole kudin abinda ana yi da shi din zai soka idan alkama ta yawa a Najeriya to biredi kam ta soka sai ta cin biredi kawai fatan alheri shine abin da zai yi makowa duk abin da an kafa ta a cikin gaskiya haka kuwa za ta yi nasara Su kuwa manoman na alkama da suka halarci bikin da aka yi a garin Jos babban birnin jihar Filatan Najeriya sun bayyana farin cikinsu matuƙa kan ɓullo da shirin kana sun yi fatan za a yi abin da ya dace wajen zaɓo masu cin gajiyar wannan shiri don haƙata cimma ruwa. To suna na Isa Kawai. To abin da ni ya karfafa min gwiwa na shiga wannan aikin shine na gama digiri na kusan yanzu shekara bakwai. kuma ban samu aikin gwamnati ba sai ga dama ta zo na maganar noman alkama sai na ga to tunda dai ban samu abin yi ba zan yi amfani da daman nan in fara noma tunda dai gashi nan ita food masters nigeria limited ta zo da abubuwa daga wajen federal government ba zan yi amfani da daman in karba domin in yi noma to matsalar da nake fuskanta yanzu daman shine maganan injin ban ruwa da kuma taki da iri to amma ita food masters nigeria limited in collaboration with the federal ministry of agriculture gashi sun zo mana da shi iri din da kuma wato taki so bukata na ina kira ga gwamnatin tarayya da ta kara kuɗi a kan kuɗin da ta bayar domin wannan noma na alkama domin mu ci gaba da yin shi ya zamanto ba abu ne wanda za a yi shi wannan shekara a gama ba ya zamanto abu ne da zai zamanto a ci gaba da yin shi ni ne mai suna jonathan musa da lagam gaskiya wannan shirin da ka kawo shirin ne mai kyau mana mu manoma da yanzu ne ka shiga cikin manguna da babban gona wajen kusan hekta goma wanda ina nomewa ina yin masara wurin ina yin dankali a wurin amma da na zo na gan wannan abin da suke yi yanzu ne ma na shiga noman alkaman don na bude babban gona a wurin in ka je ka saya bakin garin nan ka gan gonan ina yin shi na ga mutanen PDP suna ka mutanen su training a gonan ne dankali suna zo su duba in shugaban kasa wannan ina ganin taimako na wajen mu yanzu yayan mu suna gama makaranta ba sana'a gara kowa ya dawo abin da muka samu kakannin mu suna yi ina da taimako da yawa mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin sashen hausa na radio france international da wakilinmu na jihar plateau nigeria. tasi'u zakari da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri naku na sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.